الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا توفة الحكام الشيخ Abubakar bin Muhammad bin Asim al in insha'allahu Allah yau za mu yi darasi na hudu, kuma za mu tashi faslun fi raf’il mudda alaihi wa ma yi alhaƙubi. Fasalin da ke bayani dangane da gayyatan wanda aka kawo ƙara da abin da yake riskansa. idan an kawo ƙaran mutum ta ya za a gayyace shi ya zo kotu shi ne ma'ana raful mudda a alai ko ya zo da kansa ko a kawo shi mudda alaihi shi ne rukuni na uku daga cin rukunin wato alƙalanci duk inda ka ji an yi shari'a to dole akwai wanda aka kawo ƙara to wani lokacin zai iya zama yana gari wani lokacin kuma ya zama baya gari wani lokacin ya zo da kansa wani lokacin ya taurin kai sai an aiko shi to ga abin da mali yake cewa wa ma makhilatin bi sidqi talibi yurfa'u bil irsalin ghayru al gha'ibi wa man ala yasiri am yali yahul fal katbu kafi ma amni subuli wa ma budin aw makhafatin kutib li amsa al qawmi anif al ma إما بإسلاه أو الإقرام أو أزئد المطلوب للخشام ومن أتى الأمر ولم يعبر طبيع عليه ما يهمه كيرتفي وأجرة الأون على صاحب حق ومن سواه إن ألد تستحق يتي وما مخيلة تارد ألامة بصدق الطالب ده قسكيا وان ديكا وقارا يرفع ake ɗauko gairul ga'ibi ko ake gayyatan gairul ga'ibi wanda yake gari wato wanda bai yi tafiya ba shine gairul ga'ibi bir isali da aika masa wato at-talib anan shine al-mudda'i wanda ya kawo ƙara wanda aka kawo ƙaransa kuma shine al-matalub abun nema so da aka duk inda kaje an ce al-mudda'i wanda ya kawo ƙara al-talib wanda ya kawo ƙara mai neman haƙi kenan al almudda al-mudda alaihi wanda ake neman haƙƙi a wurin sa wato wanda aka kawo ƙara haka nan al-matalub shi ma wanda ake neman haƙƙi a wurin sa to nan sai amfani da qalib yace wa ma mahilatin tare da dalili wata alama wata hujja bi siqqi talibi da take nuna gaskiyan wanda ya kawo ƙara to yurfa'u ghairu al ana gayyato wanda ba matafi ba wato wanda yake gari shine al bil irsali da aika masa ko dai a tura masa masinja ko wani takarda a ce dai ana gayyatansa ko sammaci ya zo kotu tana neman sa yana gari ne kawai ba sai an tura folis ko ko ko soja ba da wani haƙƙi ne wani ya zo yana nema amma ka ga criminal case ne kaman barawo ne ko dan fashi da makami ko dan ta'adda mai kisan kai kaga ai bai zo da kansa ba karshen ta sai an je an kamo shi to ba wannan ake magana ba kai da ka zo ce kana bin wani haƙƙi to ta yawa ne nan kai ne za ka je ka zo da shi domin ka ce zo ma gile ce bere zo ba saboda haka alƙali ne zai aika ya zo to amma alkali aika ba zai aika a gayyato wanda aka kai ƙara ba sai ya ga alama ta gaskiya shine mahila ne ya samu dalili da yake nuna mutumin nan mai gaskiya ne kamar yaya kamar a ce mutumin nan ya zo ya kawo karan an buge shi ne kuma ga alaman duka a tare da shi ko an sare shi ga alaman sara a tare da shi ko akwai mu'amala dama tsakanin su na kuɗi ko kuma mutum ne bawan Allah mutumin kirki bai zai yiwu ya zo yi wasa da kotu haka kawai ya ce ya kai karan wani ba tare da wata hujja ba to kawai sai a aika wa wancan ya zo wato alkali yakan saurari mutum idan ya ga alaman akwai gaskiya tare da shi sai a je a aika wanda aka kai karan sai zo domin idan aka ce ko babu wani alama ba dalili in aka kai karan mutum za a gayyato shi to fa wani za a ci mutuncin sa ne in kana jin haushin wani kawai sai ka maka shi a kotu sai a je a taho da shi kaga ko ko ba ai komai ba shikenan ka bata masa lokaci to sai an ga alaman gaskiya a tare da kai duk da cewa su malayan suna cewa duk wanda ya kawo kara a gayyato wancan to amma dai wannan maganar ta fi kafin alkali ya saurare ka a gayyato wanda ka kawo ƙara a ga alaman gaskiya a tare da kai ko kuma ya zama kila kana da shaida ka zo da shaida guda ɗaya aƙalla. wanda yake tabbatar da wannan idan ka kawo ƙara wurin alkali idan bai gamsu ba yana ganin kila ba gaskiya bane kana son ka ci mutuncin wancan ne sai ce to kana da shaida ne in yace ya eh, sai ce dai ka kawo shaida tun kafin a kira wancan idan aka kawo shaida ya shaida shaidan kuma adali ne to ka ka samu ƙwarin gwiwa amma idan baka yi haka ba yana son ya walakanta wani ne sai ya zai sa a kamo shi ko a gayyato shi a matsayin yayi wani laifi ko babban laifi to kaga an tozartar da wancan ko ba komai an cutar da shi to alkali kuma a basiransa kaifin hankalinsa da kasancewansa alkalanci sana'ansa ne yakan iya gane mai gaskiya a lokacin da yake bayani ka san hausawa sun ce mara gaskiya ko a ruwa gumi yake yi tun lokacin mutum ya kawo ƙaran kai daga bayanansa zaka gane akwai kame kame a ciki kaga wannan sai ka ce ka ji tsoron Allah kar ka bata wannan lokaci in ka kuskura muka ɗauko shi ba bai yi wannan abun ba za mu hukunta ka ko kuma waye shaidan ka akan wannan amma ga in daga bayanin sa ka fahimci lalle an zalunce shi akwai gaskiya a tare da shi ko da bai kawo shaidawa zaka iya gayyato wancan ya zo ya kare kansa shi sa aka ce sai an samu makhila wato shine dalili to aika wannan ko a aika masinja imtin ya je shi ya je ya masa cewa ana sa a kotu ranar kaza ko a aika da takarda kamar yadda yanzu galibi haka ake a kotuna shine an rubuta masa sammaci ga ranar wata kaza ga watan kaza amma wani abu da ake wai ka bada kudin sammaci dubu kaza shi wanda aka kai ƙaran ya biya wannan kan ba shari'a bane sai dai idan hukuma ce ta tsara wannan abun kudin yana komawa a jifin gwamnati ta wannan kuma gwamnati tana da dama ta tsara wannan ومن ألا يسير الأمن يهل فالكتب كاف ma أمن السبل ومن Yahul wanda ya sauka ala yasiri amyali ala yasiri al-amyali abi samil an kadan wato ya bar garin da yake yayi tafiya amma yan mil ne kaɗan kamar farsafi ɗaya ko buridi ɗaya, farsafi shine abun nan eh, eh, nan uku mil uku mil uku burji kuma mil goma sha biyu kamar a ce mil uku ne tsakaninsa da garin ko kuma mil uku ne mil goma sha biyu ne tsakaninsa da garin da aka kai karansa inda alƙalin yake to ya za a yi Ya yace falkatbu kafin rubutu ya isa a rubuta wasiƙa a tura masa ko a mota ne a bara ta sha kai masa ma amni subul tare da amincewan hanya ko a aika wani da takarda kuma an san cewa babu zaki a hanyar ba dabbobi babu yan fashi da makami babu yan ta'adda a hanyar ba masu sake mutane to sai a rubuta wasiƙa sai a tura a gari a bashi don ya samu garanti tabbacin cewa lallai ga sa hannun alkali ga komai da komai ga stampin na kotu cewa an kai karansa sai taho to wannan kaga ya nuna idan hanyar ba ta da aminci za a jira sai ya dawo kenan sai a dan zaurara masa ko kuma sai an samu aminci din domin shi ɗin ma ba za a so ya kamo hanya yan ta'adda su kashe shi ba ko a sace shi aikin nafin ɗinsa ba ko zaki ko kura su cinye shi ba shi ma ba za don ba a tabbatar da laifinsa ba kuma wannan ko wadda yana da laifi wannan ba shine hukuncinsa ba to kaga sai a saurara sai lokacin da aka samu aminci kenan wasiƙa za a rubuta yace wa ma'budin aw makhafatin kutib li amsalil qaumi anif al-mayjid wa ma'budin tare da nisantan wuri wurin kuma ba kusa ba ne ba mil ne yan kaɗan ba wurin yana da niza au wato kamar ya wuce kilomita ashirin kenan ya wuce kilomita sha biyu ya kai kilomita ashirin ko tafiyan ƙasar ko fiye da haka au makafatin ko kuma tsoro hanya akwai tsoro a wurin tsoron ya ki gushewa kutib sai a rubuta li amsalil qaumi ga mafificin mutane a wannan garin ko dai shugaba ne ko sarki ne ko dagaci ko hakimi ko ciyaman ne ko kuma malami ne a samu dai wani mutum mai daraja a wurin mai matsayi sai a ce masa anif al ka aikata ma ya jib abin da ya waje baka aikata wato a rubuta masa a ce wane ya yi laifi saboda garin ya yi nisa zuwansa tashi hankali a irin dafa ba irin yanzu ba yanzu kan kaga zuwansa ai sai a tada mota ma daga garin aje a ɗauko shi ba matsala wani jeji ne za a ratsa tafiya mai nisa in mutum ya tafi babu labarin sa sai ya dawo bayan yanzu da akwai waya ba za a yi tracking ma kawai aje a ga inda kake ma a kamo ka to wuri ya yi nisa da yawa ko kuma a yanzu amma wata ƙasa ne daban misali amma wata ƙasa bai zai yiwu ba sai idan tana ƙarƙashin hukuncin ku kamar dai a ce wani gari ne wanda yana ƙarƙashin hukuncin alƙalin kanana kanana kananan garuruwa kaga wannan shi yake da hakkin haka in ko ba nan ba sai dai ka kai karan wancan wajen ko kuma an ji tsoron hanyar eh, shekara da shekaru ana ta ta'addanci a hanyar ba a isa a bi hanyar ba ma kamar wasu hanyoyin mu a nan arewa maso gabar to irin wannan ya gagara to sai a rubuta li amsalil qaumi ga mafificin mutane wanda yake da shugabanci a wurin ko daraja ta malunta sai a ce ka aikata ma ya je abin da ya waje ba abin da ya waje ban ne ka yi nazari akan wannan ƙaran an kawo ƙara na in ji alkali an kawo ƙara a wuri na wane yana bin wane haƙƙi shi kuma wane yana wurin ku kuma zuwansa nan bai zai ba saboda nisa ko kuma hanya ba ta da kyau to kai nazari ka duba ka ga me za ka yi a tsakanin wa'innan mutane kai nazari ka ga wani irin hukunci ya kamata ka musu to amma nan ma ba zai jale shi ba ga abin da zai faɗa ga abin da zai yi in ma bi islahin awil igrami aw asijil matsaluba lil khisami in ma bi islahin ko dai sulhu a tsakanin su tunda shi ba alƙali bane sai sulhu a tsakanin su don ana iya yin sulhu in abu ya rikici wa sulhu khair to da ka sulhu kuma ba alƙalanci wani don sulhu an danni kowane bangare ne kana bin sa dubu goma so shi ya ce ba abinsa kuma babu alkali a wajen to yanzu abin da za a yi ka yi haƙuri man ya baka dubu biyar sai a bar maganan sai ce ya yi da'awa da dubu biyar wannan zan ya yi wannan hukunci a tsakanin sahabbai sai ya ba da rabi ka rage masa rabi ya baka rabi ai ya fi dai babu tunda baka da shaida sai ya ba da rabi kawai shi a musu sulhu awil igrami ko kuma ya sa shi ya biya kaga wannan in ya yadda kenan go da aka ce yana bin ka dubu goma ya ce lallai haka ya ce to biya shi ya kai karan ka wurin kaɓa ne ga shi ya rubuta min sai biya shi kenan ya sa shi ya biya kaga babu iskali a abin nan a ciki domin ba dole sai an je kotu za a umarci wani ya biya wani haƙƙin sama za ka iya ba wani umarni ne da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki kar a zazunci wani wannan ba a ce masa hukunci amma dai an sa shi ya biya din kaga umarni ne da kyakkyawan aiki a kai. to idan idan yayi dukkan wayannan abubuwan gaba ɗaya guda biyu kowanne yayi to sai ya aika wa alƙalin sai ya rubuta takarda ya ce kafin ya zartar sai ya rubuta takarda ya ce to na yi sulhu tsakanin wane da wane na ce ya fi masa kaza ya bashi kaza ga shi ga abin da ne a tura masa in ya karanta ya ga sulhun ya yi sai ya rubuto ya ce ka zartar sai ya zartar ya ce to wane kawo kaza ɗin ka bashi shikenan in ma tsakanin ma'aurata ne in ma menene kowane irin sulhu ne in ma sa shi ya biya shi ma sai ya yi rubutu Ina eh, sa shi ya biya shi saboda ya yadda cewa yana bin wannan haƙƙin ko yana da shaidun cewa yana bin wannan haƙƙin alƙali ya duba ya duba ya ga ilalle eh, ya gaskiya ne wannan sai rubuta masa ya ce masa ka zartar kawai kenan sai a karba a ba wannan kaga ya zama wakilin alƙali a garin kenan to na ukun shine au ijil matsaluba ko ka tunkudo wanda aka kai karan lil khishami domin ya ya husuma ana ya shari'a sulhu ya gagara ya biya ya gagara duk aka ce ba a yarda ba aka buga sama da kasa a sasanta ba a sasanta ba to kai abun da zai a matsayinsa na shugaba a samu ko su fadawa ko su dogare ko police a wurin sai a haɗa su da a hada su gaba ɗaya sai a taho wajen alƙali ya turo su wajen alƙali shi alƙalin sai hukunci a wajen sai hukunci a wurinsa tunda abun ya an sulhu ya gagara kam dama sai alƙalanci dole sai shari'a ta yi kamar yadda in shari'a ta gagara ana komawa sulhu to haka nan kuma sulhu ya gagara kuma sai alƙalanci shi yasa dukkan ƙungiyoyin da suke da kwamiti na sulhu kamar hisba a kano irin su muslim council a nan to idan sulhu ko ƙungiyar izala tana da sulhu kwamitin sulhu ita ma kuma kamantan wannan to su sulhu in ya gagare su ba abin da suka iya sai a tafi kotu za su yi kokari su yi sulhu ta yadda magana ba za ta je kotu ba idan aka sasanta hakan shi ya fi rufin asiri akan aje kotu idan aka gagara aka gagara sai ce to wannan kam sai dai ku je kotu mu ba za mu iya ba idan fa matsala mai sauki ne in babba ce kuma su da kansu za su tura kotu kamar hizba da kansu suna turawa kotu sai alkali ya je ya yi ya je shirya to irin kwamiti na sulhu suna da muhimmanci suna da ranar su sosai musamman abin da ya shafi rikicin ma'aurata ko rikici na mu'amala ta yau da kullum sai yace wa man asal amra wa lam yahbur tubi alaihi ma yakumuhu kayar tafe wa man asal amra dukkan wanda ya saba umarnin alkali aka ce ya zo yaki zuwa ko ka je a muka sulhu wurin wane ya ƙi walam ya habur bai zo ba to ɗobe a yumƙe masa ɗobe alaihi a yumƙe masa ma ya hummuhu abin da yake ganin mahimmancin sa kayyar tafe domin ya taho wajen alkali wato idan aka ce mutum amar kai masa mati ya zo sai ki zuwa aka ce ko aka ce ka je gari kaza a garin da kake ka je wajen wane muku sulhu alkali ya ba da umarni sai ki yadda sannu ba za a ɗauki mataki na ƙarfi ne domin ya zo ɗin to anan malam sai ce dubi alaihi ma ya hummuhu sai a duba wani abu ne yake ganin muhimmancinsa shine ma'anar ma mu dubi alaihi sai a kulle masa wannan abun shine a yunke masa kamar gidansa ko sai a je a kulle masa gidansa ya zama bai da inda zai shiga kaga dole ya tafi kotu ko kuma shagonsa na kasuwa sai a je a kulle shagon kawai a garkame shi kaga idan ya zo bayan da zai ya bude to dole sai taho kotu ya zo ya saurari alkali in ko duka wannan bai yi ba akwai wata hanya da ake ganin za a iya yi sai a yi shine a tura masa jami'an tsaro tura masa dogare ko a tura masa yan sanda su je su kama shi in ta gagara har soja ma za a iya turawa dole dai ya zo baka isa ka fi karfin kotu ba amma da farko za a ce ka zo ne ka kawo kanka in ba criminal case bane dai in dan fashi da makami ne kan kasan ba za a fara ba ma ko dan ta'adda to amma irin rikici tsakanin wane da wane wane da wane in baka zo ba kawai sai a ɗauki matakin da dole ka ka zo saboda ba idan an ce ka gagari shari'a ka gagari alkali to kurjinin shari'a kuma gaba ɗaya zai watsi zai zama kotuna ba su da wani kurjini alkali zai ce ka zo ka ki zuwa ya baka umarni ka ki bi to shi kenan kotu ba ta da wani kurjini kenan an dinga barna ko a bayan ƙasa idan babu shari'a duk lokacin da shari'a ta lalace to ba za a zauna lafiya ba kasa ba za a zauna lafiya ɓangarori guda uku su suka rike duniya ɓangaren shari'a ko ba ka ji tsoron Allah ba za ka ji tsoron shari'a ka bar ɓarna ka kiyaye ɓarna sannan da ɓangaren likitanci abin da ya shafi harkan jiki lafiya in ba lafiya ina za a je ba wanda zai zai iya wani abu sannan da bangaren malunta dole sai addini ya yi kyau kafin rayuwa ta yi kyau to wannan bangarorin dole a same su a ƙasa to duk wanda ya kangare taurin kai to sai a sa shi dole kuma ya zo sai ce wa ujuratu la'auni ala sahibi haq wa min siwahu in aladda tustahaq wa ujuratu la'auni ladan dogari ko masinja wato wanda zai je ya kirawo wanda aka kai tsara shine al'aunu nan, aljalibu lil mudda alai wanda zai jawo mudda alai wato mai taimaka alkali kenan ko a baka san mace ka kaiwa ne ka je ka kirawa ne to shi wannan masinjan wa zai bashi ladan aikin da yake yi sai ce ala sahibi haq yana kan ma'abokin haƙƙin ne wato wanda ya da'awan idan ya yi nasara aka biya shi kuɗin sa sai ya dauka ya bawa wannan wanda ya kai ya masa wanda aka kai ƙara masinjan kenan ko ni dan sanda ko wani abu sai ce wa min siwahu amma daga waninsa ne wato daga wani alkali daga wani mudda'in ne mai babotin haƙƙin ne kenan daga wanda aka kai ƙara ne in aladda tusta haƙ ake cancantan wannan ladan in aladda idan ya tsananta wajen husuma ko kuma in maɗala in ya yi taurin bashi wato ka zo yaƙi a sake komawa ya fita ta nan ya zulle nan ya yi nan to sai a ce shi zai biya wannan domin ya wahalar da kotu to amma dukkanin wannan cewa kai za ka mai haƙƙi shi zai biya masinja ko wanda ya ɗauko mai laifin ko mai laifin shi zai biya idan bai mali ba ta biyansa amma yana da albashinsa a gwamnatance ko kotu tana da wani tsari da take fitar masa da albashinsa to wannan kuma ba za a tsora wanda yake da haƙƙi ba kotu za ta biya shi su ka kuma yanzu a tsarin da ake ciki duk wani masinja yana da albashinsa duk wani folis yana da albashinsa to ba za a ɓantaro kuma kuɗin mai haƙi a ce sai an bawa ne wannan karɓa da ake cin hanci ne kawai har ya zama al'ada ana karɓansa an kwato ma ka sai ka ba wani wani abu ko alƙali kila in mai karɓan cin hanci ne ko polis ko makamancin wannan amma dai ba shari'a ba ne to sai ma da ya ce faslun fi masa'ila min alƙaba fasali a cikin mas'aloli na alƙalanci في مسائل ممنوع لل أبونا ممنوع من الصرف كو فذاك شيء في مسائل با سبوا دمي لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع يا يازو صيغة منتهى الجموع يا يازو على وزن مفاعل آه، يتي وليس بالجائز للقاضي إذا لن يبدو وجه الحكم أن ينفذه وصله يستدعي له إن أشكل حكم وإن, تبين وإن تعين الحق فلا ما لن يخف بنافذ الأحكام فتنة نوشعنا أولي الأرحام وخصم إن يأذل من إلقاء الحجج لموجب لقنه ولا حرج ومنع الإفتاه للحكام في كل ما يرجع للخشان وتنم مسألة لين يدبن دبا ما لن يهدى نعب ليش في شريعة قوى القالنة أتسمى النبابين لا مكارن توصل لك يتي وليس بالجائزي baya halatta lil ga alkali idan lan yabdu wajhul hukmi idan fiskan hukuncin bai bayyana masa ba an yunfiza ya zartar da hukunci idan baka gane kan matsalan ba haramun ne ka ba ka kaddamar da hukunci ka zartar da hukunci masu rigima biyu sun zo sun same ka ka kasa gane ina qadiyan ta dosa ina shari'an ta dosa to haramun ne ka yanke hukunci domin zalunci zaka yi ko kuma ka gane hukuncin ka gane matsalan ga yanda abun yake amma baka san hukuncin ba baka san hukuncin ba ka jahilci ne hukuncin wannan matsalan to haramun ne ka zartar da wannan hukuncin to ya mutum zai idan an kawo masa hukuncin da bai gane ba an yi bayani an yi bayani bai gane ba idan an maka bayani na farko baka gane ba sai ka umarci mai da'awan ya sake maka bayani idan wanda aka kawo ƙara ne ba gane ba ka ce ka sake muji ka sake idan ka gane shikenan in ko baka gane ba ka kasa suranta matsalan ga yanda take ka rubuta ga abin da wani ya faɗa ga abin da wani ya faɗa amma kai alkali baka gane to yaya matsalan nan take bare ka gano hukuncinta to sai kai shawara da masu ilimi ko da ba alkalai bane ko kuma alkalan da suke gaba da kai wanda sun saba da alkalanci su ana gaya musu za su iya za su iya ganewa fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun domin alƙalanci kamar fatawa ne yanzu wani wanda zai zo yi tambaya na fatawa sai zama wani ya gane tambayan wani kuma bai gane ba amma idan ka saba fatawa to yawanci ka gane me ake son a tambaye ka yau da gobe wani kuma sai kasa gane me ne tambayan ma kile je ba da amsan da ba ba ne, to shi sa dole sai ka suranta matsalan to haka alƙalanci abin da ya ga gare ka kai ka gane na matsalan to wani alƙalin zai iya ganewa ko kuma wani malamin zai iya ganewa sai ka je ka shawara da malamai ko manyan alƙalai wanda suka fi ka ilimi da basira domin malamai sun ce alhukumu ala shay'i far'un an tasawwurihi hukunta abu reshe ne na suranta shi sai ka suranta shi a kwakwalwanka ka gane ya yake kafin ka iya bashi hukunci shi bashi hukuncin shine reshe gane yadda matsalan take shine asali in baka gane ta ba to ko ka bada hukuncin ka bada hukunci ne ba daidai ba to in ka kasa suranta ya rikicin yake a faɗa a sake wani ce za ga alƙalai suke yawan daga shari'a sai a daga a sake dawa don ya ƙara fahimta wani abu akwai abin da bai fahimta ba to ai kaman zama uku ƙalla har ka gane in ba gane ba ka tambayi malamai to akwai yanda kuma za a yi ka jahilci wajen hukuncin shine ka gane mas'alan yadda take kai alƙali ka gane wani yana bin wani haƙi ga yadda haƙin yake komai da komai ga shaidu amma baka san hukuncin ba me hukuncin wannan abu baka sani ba to nan ya za ka yi idan kai babban malami ne ka je ka kama bincike cikin littattafai nazari ya same ka sai ka daga karan ka ce bayan sati biyu ku dawo ko bayan sati uku ka je ka kama bincike ka kama bincike har ka gano matsalan in kuma ilimin ka bai zurfi ba sai ka samu wani malami sai ka tambaye shi fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ka tambaye masu ilimi idan baka da shi sai ka tambayi wani malami in wannan bai sani ba wancan zai sani domin shi kansa binciken sai da ilimi ake yinsa idan wata matsala ta zo maka baka san hukuncin ta ba to sai kana da ilimi ne zaka gano a ina zan je in neme ta a wani littafi a wani babin a littafin a daidai ta ina ko a ƙarƙashin tafsirin wace aya ko sharhin wani hadisi dan samu wannan maganan ko a wani fanni ne daga cikin fannoni to kaga wannan sai kai karatu mai faɗi za ka iya gane wannan kawai sai ka tafi kai tsaye inda kake zaton abun kuma sai ka je ka same shi amma in baka da ilimi mai zurfi kuma sai ka rasa mato ina za ka je ka nema baka san ma wani littafi ya kamata ba baka san wani babi ba karkashin wace aya karkashin wani sharhin wani hadisi duk ba za ka gane ba kai ta shan wahala ka ɗau dogon lokaci ka iso inda kake son ka iso ba amma in ka tambayi malami shi kuma ya riga ya iso wurin ko ya san inda za ka je ka samu matsalan sai ka shawarce shi sai ce maka hukuncin kaza ne ka duba wuri kaza daidai wuri kaza <coughs> ko kuma a wannan matsalan ka duba littafi kaza mana a babi na kaza a babin kaza za ka same shi shikenan kana zuwa sai ka samu to kaga dole alkalai suna buƙatan shawaran malamai suna buƙatan shawaran malamai domin su gane yadda abubuwan suke sai dai idan alkalin babban malami ne shi kuma ya riga tumbatsa kaga yana da yana da ilimi akan wannan to sai ce wa sulhu yastad'i lahu in ashkala hukumun wa in ta'ayyana al fala wa sulhu sulhi ne yastad'i lahu alƙali zai kira ayi in ashkala hukumun idan hukunci ya rikice masa bai san bai ga ya kasa gane kan matsalan ko ya kasa gane hukunci duk bincikensa ya kare da tambayoyinsa bai gane ba sai koma sulhu wa in ta'ayyana al idan gaskiya ta ayyana ga yanda take ya fahimta fala ba yadda ai sulhu ba wato lokacin abu zai iya rikicewa alkali ya rasa yadda zai yi ga hukuncin ya gane shi amma bai san hukuncin ba kuma duk iya bincikensa da tamboyinsa bai samu ko kuma ya kasa gane matsalan ya take suranta ta wannan yayi bayani ya bayani ya kasa gane ma ne abun to anan sai kira ai sulhu kawai dan sulhu ba alƙalanci bane kaiwa ne ka bada kaza kai kai hakuri da kaza shikenan zan muku sulhu sai ya tamba ko kuma a ofis ko a gida shikenan idan an yi wannan ka fita daga iskali amma idan zaka iya gane in ka gane mas'ala shine wa in ta'ayyana alhaq gaskiyan ta ayyana ga inda take wane ne mai gaskiya wane bai da gaskiya fala ba za ka yi sulhu ba wannan son zuciya ne kuma kake son kai amma mai haƙi haƙinsa tunda an zo kotu ka ai hukunci shine asali alƙalancin shine asali sai in ya gagara ne ake komawa sulhu in ya gagara sai a koma sulhu amma in bai gagara ba to a yi alƙalancin tunda an kawo shirya to iskala da yawa matsaloli da yawa sukan sa a koma sulhu rashin gane a hukuncin rashin shi yasa zaka ga wani ma yayi hukuncin sai a dauka ba daidai bane wani ya sake duba kuma sai a gane daidai ne kaga wanda ya dauka ba daidai bane shine ya samu iskali shi wanda ya daidai din ba iskali bane ko wannan abu ya rikice masa ya kasa ganewa sai hukunci da son zuciyarsa sai wani kuma da ya zo sai gane matsalan sai hukuncin yadda ya kamata Su da'iman dai alkali yana bukatan shawartan wanda suka fi shi ilimi duk lokacin da aka samu rikici idan ta gagara sai a koma sulhu to aka ce in gaskiya ta bayyana ba a bukatan sulhu sai ce amma malan ya khabbi na fi zil ahkami fitnata nau shahna ulil arhami wato ba a yin sulhu idan gaskiya ta bayyana matikar ba a ji tsoron fitina ba malam ya khaf matin alkali bai ji tsoron binafizil akami da zartar da hukunce hukuncensa ba nafiz anan tanfiz ake nufi matukan bai ji tsoron fitinata fitina ba fitinatan fitina ba binafizil akami da zartar da hukuncin da zai yi ba au shahana ko kuma gaba na ulil arhami ma abota zumunci yan uwa wato nan an istisnain abu biyu idan gaskiya ta bayyana amma in kai hukunci za a samu fitina na ta'addanci ko kisa to kai sulhu eh, wasu in ta'adda ne a anguwarsu rikici ya haɗa shi da shi mutumin kirki kuma ne da gaskiya idan kai hukunci ka ba wancan rashin gaskiya aka kwato aka baka to yana da 'yan uwansa 'yan daba 'yan ta'adda za su iya zuwa su zo su buge ka da daddare su kai ka lahira ko zo su sassare ka to anan alkali ba zai yadda yanke hukunci ba in yana da fikihu yana da zurfin tunani yana da ilimin alkalanci ya duba ya duba ga wannan abu zai ja fitina kai kuma zai iya jawo yaki a gari ma gaba daya tsakanin kabila da kabila ne zai iya jawo yaki in an yi wannan to me zai sai ya kira a sulhu kawai ya ce a to ni ina ganin ku sulhunta don Allah ku yi haƙuri ku kai zuciya nesa wani kai haƙuri kai ma kai haƙuri ba wanda zai samu yanda yake to a zauna lafiyan nan shi yafi alheri shike na wannan sai sauka daga wani bangare na haƙƙinsa wannan ma ya sauka to kaga anan sasanta su kai ba wanda zai ji cewa an fi ƙarfinsa ne an masa hukunci bare ce zai ɗauki mataki to duk inda duk shari'an da fitina za ta bayyana a ciki da barna to a koma sulhu domin musulunci an gina shi akan tunkuɗe barna ne addinu mamniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil dini addini an gina shi akan jawo amfani da tunkuɗe barna sannan kuma wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al'ala min al masalihi wa bidduhu tazahum mafasidi yurtakabu adna min al mafasidi idan maslaha biyu suka hadu sai ka duba wanne yafi idan barna da maslaha suka hadu to a tunkuɗe barnan ko da akwai amfanin a kyale amfani kai hukunci din ka ba wannan haƙƙin sa din akwai amfani a ciki amma ya dawo ya sassare shi ko ya masa ta'addanci ko ya halakar masa da dukiyansa ko abun ya zama yaƙi ya ta kone kone a gari to ai wannan barnan tafi a bashi haƙƙin sa din to sai ka dawo kai sulhu sai a musu sulhu a tsakanin su to dole ne a tsora shari'a akan maqasidu shari'a maqasidu shari'a wato manufofi na shari'a shekhu sami tana cewa addinu mabnahu ala jalbi masalihi wa takfiriha wa dar'il mafasidi wa taqliliha wa ma'rifati khairil khairain wa sharri sharrain hatta yuqaddama inda at-tazahumi khairul khairain wa yudfa sharru sharrain an gina addini akan jawo amfani da yawaita amfanin a cikin al'umma jawo maslaha da amfani da kuma tunkuɗe barna abubuwa masu cutarwa da rage su ko da ba za su tunkuɗu gaba ɗaya ba a ɗan rage barnan dai sun ce yana son wannan sannan duk abu an ce maka wannan alkhairi ne to sai ka duba wanne ya fi alkhairi domin idan sun zo sun haɗu ya zama ɗaya za a yi dole sai ka gabatar da wanda ya fi alkhairi idan duk abu sharri ne barna ne sai ka duba wanne ya fi barna saboda idan ka zo ya zama dole sai an yi ɗaya daga ciki sai ka duba wanne ne fi sauki a barnan sai ka karu da da shi shine irtikabu hafi bararain ko kuma irtikabu ahwani sharrain kaida ce fiqhiyya to wannan dole sai kana da fiqihun kana da fiqihu kana da fiqihu na shari'a da dalilan shari'a ka san alqawaid alfiqhiyya da maqasid shari'a duk abin da barna ne musulunci ba zai yadda da shi ba so kaga anan ka yi hukuncin akwai maslaha a ciki ka ba mai haƙi haƙinsa amma akwai ɓarnan da tafi wannan za ta jawo kisan kai ko ta'addanci ko tsara da suka ko ƙone-ƙone ko wani yaƙi a to karka yadda ka yi wannan hukuncin sai ka da ka nemi sulhu a zo a yi sulhu domin kau da fitina ba a yadda da fitina a cikin al'umma ba musulunci bai yadda da wannan ba sai ka duba maƙasidu shari'a yace aushe hana ulil arhami ko kuma zai zartar da hukunci ne in bai ji tsoron gaban ma'abota zumunci ba gaban ma'abota zumunci su ma'abota zumunci su ne yan uwa gaskiyan ta bayyana maka amma in ka ba wa ne gaskiya ba ka ba wa ne gaskiya ba gaba ta shiga tsakanin su har abada yanzu ya ka yi sai ka nemi sulhu ka sulhunta su misali a ce tsakanin ɗa da uba ne uba kai ƙaran ɗansa ko ɗa kai ƙaran babansa yanzu idan ka musu shari'a aka ba mara gaskiya gaskiya kila aka ɗaure baban ma ko ɗan ai shikenan ka da gaba tsakanin da da uba haka nan tsakanin kaka da ɗa ko baffa da ɗan uwansa ko wa da ƙani to irin wannan in dai ba ɓarna ne sosai abun ba to sai a nemi sulhu sai na umar yana cewa ruddul hukuma bayna zawil arhami hatta yasqaliha fa inna fa inna fasl al yujibu dhaga'im kuma da hukunci zuwa ga tsakanin mabota zumunci hasu sulhu ka dinga kakkaucewa ka alkali da da uba ne suke hukunci suke shari'a tsakanin kai ta kaucewa kaka ne da jikansa babba ne da dan uwansa kai ta kaucewa yadda ba za a samu wannan hukuncin ba kamar da shi sulhu kamar da shi sulhu sai dai in ya gagara ba yanda aka iya sai na amar yace saboda rabe hukunci yin hukunci a kotu yana haddasa kiyayya tsakanin waɗanda aka yi wa shari'a za ka kiyayya da ba za ta kare ba ko da ka san kai ne baka da gaskiya ka sa an tsare shi an kai shi kotu sai ka ci masa mutunci ka menene abin ba zai ba zai kare ba to irin wannan yana faruwa wanda ya fi muni shine tsakanin ɗa da uba ko ko ɗa da uwa mutum ya kai babansa kotu ko ya kai mahaifiyarsa kotu duk ana samun wani. ko shi baban ya kai ɗansa kotu shekarun ba bai daɗe ba bai wuce shekara hudu ba akwai yarinyar da ta kai baban ta ƙara a kotu akan wani rikici na gado ya zo ya yi gininsa ko ɗaki uku ne abin nan eh, addansa ta ce ya zo ya yi to addar kuma ita ta girmar da yarinyar. ita kuma abin da yarinyan baban ya saki mahaifiyarta ne sai da da ita wajen addan ta girma da ita sai baban ta ce mahaifiyar sai ta ce abin nan gogota kenan ko sai ta ce ta bar wa yar gaba ɗaya gidan na baki gidan to alhalin kuma ta ba shi dama shi kuma wancan ya zo yayi yayi gini a wurin ya gina ɗaki biyu shikenan shi baban ya ce ɗaki biyun nan da filin su nasa ne ita kuma yarinya ta ce duka gidan nasa ne bai da ribo sai dai cire gininsa kenan aka yi ta aje a dawo yarinyar nan sai ta je ta maka shi a kotu ta kai karan baban to da aka kai wa alkali shi lauyan da aka ɗauko na na yarinyar kenan lauyan da ta ɗauko sai ba alkalin hakuri yace ce don Allah shi yana son wannan shari'a tsakanin yarinyar nan da da babantan nan yana son a bashi izini a ɗage ta daga kotu a kawo ta wurina in musu sulhu shikenan sai suka zo wurina in musu sulhu to amma baban bai zo ba aka zo da yarinya tunda ita ta yi ƙara na mata tambayoyi na ce me yasa kika kai ƙaran kika kai ƙaran babanki mahaifinki ki kai ƙaransa akan abin duniya gidan nan zai iya rabuwa za a iya raba shi ki bar masa inda ɗakunansa suke da filinsa tunda na mata tambayoyin da gidan zai iya rabuwa a fidda kofa ma da ke kuma ki rike nan amma mahaifinki a ce kin kai shi ƙara wanda ya sababin ki duniya ni kamba ma mata abun sannan na gama ta ce malam wallahi suna ne kawai mahaifina ne a suna ne mahaifina amma duk abun da ya kamata o yi wa yarsa wallahi bai mini ba tun da ya haife ni ya jefar da ni yana gari kaza ta faɗi garin kawai ba ruwan ba ruwansa da ni komi wannan gwaggon nawa ne take yi sai ta faɗan abubuwa ba daɗi to duk da haka dai ya yayi kuskure amma wannan bai zai halatta miki ki rikici da babanki ba ko ba kuma yana da falalan ya auri mahaifiyarki ya sau bin zuwan ki duniya baki zama yar shege ba cewa kina da baban shi kansa ma falala ne cikin na bata hakuri ta barwa baban wannan bangaren to kaga irin wannan yana faruwa to wani kuma ba wannan hujjan ma kawai yaro ne ya kangare ko kide yana shaye-shaye zai je maka babansa a kotu kawai munin ma bai da gaskiya baban sai masa wani abu wani dan wani dan abun duniya baban ya karba wurin sa ko bashi ma kila ya karba wurin sa yace san bai yadda ba yana kwace masa kuɗi yana kaza yana karba masa kaza so sai kaga an je kotu ba daɗi abun so ya kamata alkali in irin wannan ne nemi ai sulhu a ai sulhu domin kai kai shari'a tsakanin uba da ɗa to ya da su ga juna daga baya kaga gaba kan ya shiga tsakanin su har abada to sai a ce a je a yi sulhu ko shi alƙalin ya yi sulhun ba shari'an ba a gida ko a ofis ko kuma ya tura wajen wani sai ya yi sulhu wanda ake gani za a iya sauraron sa duka bangarori guda biyun za su saurare shi amma dai ni anan da na kira baban na ce zo baban bai zo ba yace bai zo ba shikenan na rarrashi yarinyan na ce ta ta hakura kawai ta hakura to kaga kaga babu gaskiya a cikin a cikin al'amarin sa ko kuma yayi fushi akan ya zai haifi ya ta kai shi ta kai shi kotu duk ba haka bane to ya kamata irin wannan zawul arham zumunci abu ne mai muhimmanci don ya zo a hadisi qati'ur rahimi la yadkhulul janna me yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba to idan aka yi shari'a a kotu aka ba wannan gaskiya ko kai sabobin aka daure shi ko aka kwace wani abu aka baka karshen ta shikenan zumunci ya yanke a ku. kuma an ce me yanke zumunci ba zai ba zai shiga aljanna ba ya kamata a abun nan a kula da irin wannan so asali ma dai kai ƙara ba ba ba ba maslaha bane sai in ta ɓaci eh, haƙuri shi yafi in kafi ƙarfin abu ka hakuri shi yafi akan ka kai kotu sannan alƙalai kuma su dinga rinjayar da maganan sulhu abun da ya shafi irin wa'annan matsaloli na hukunci tsakanin yan uwa ko wani abu da zai jawo fitina shi yasa a samu wasu kungiyoyi suna da kwamiti kwamiti na sulhu wannan yana da muhimmanci ko a anguwa ai kwamiti na sulhu yana da muhimmanci domin za a guje wa shari'a shari'a abu ne wanda yake wato mara daɗi sai ce wa khasmu in yujiz anil qa'il hujjat limujibin luqinaha wala haraj wa khasmun abokin husuma abokin shari'a kenan in ya ajis idan ya gajiya anil qa'il hujjat daga bada hujjojinsa ya zo kotu sai kidi me ya kasa kawo dalilansa limujibin saboda wani abu da zai sa hakan ne ko dai ya kidi ne ko ya manta to luqinaha alaqana masa hujjojin nasa wala haraj babu laifi alkali sai lakana masa hujjojin wato wani zai iya kawo ƙara a gaban alkali a ofis ɗinsa daga shi sai alkali ya zai kawo dalilansa ya kawo ya gaya alkali komai da komai da hujjojinsa ga abun da wane min ga abun da kuma abun kaza kaza ga dalilina ga dalilina amma ana zuwa kotu sai kiɗi mai kawai ba zai iya magana ba ko kuma yana iya magana amma sai ya manta da abun abun ya dauke masa to anan malamai suka ce za a iya lakana masa kun gane lakanawa sai alƙali ya ce ah to ran da ka kawo sa ba ka ce kaza kaza yau ce eh haka sai tina lalle kaza ne can to kuma me ya kasa ah to ai kaman ka ce kaza ko ai ah, eh, haka ne lalle kaza sai ka ji ya ƙara bayani fiye da abin da ka faɗa yan kalmomi za ka taɓo sai ya sa sauran wanda yake nuna dama yana da yana da wannan hujja ba ana nufin a ka ce masa a waje to in ka zo a kotu kaza da kaza za ka faɗa ba ga dalilin ka wara ka lakana masa wannan abun da ya faɗan shi ne abun da ya faɗan shi za ka yi wannan babu laifi don alkali don alkali yayi wannan in ko ba za ka iya ba alkali bai zai maka wannan ba ka je ka nemi lauya ya halatta akwai wakilci abun da ya shafi shari'a sai ka je ka nemi lauya a gida ka gaya masa duk abin da kake son ka gaya masa na hujjojinka da yadda shari'an take idan ya zo gaban alkali shi dama ya saba rikici da alkali gida ne a wurinsa ba bako ba ne zai kawo dalilai har ya kara maka wasu hujjojin ma ko na gaskiya ko ba na gaskiya ba so kaga aikin lauya yana da muhimmanci to amma idan ka sa rashin gaskiya a ciki kuma ka rusa za ka mai da belbela ta zama baka ka ce baka kirin gaskiya ta zama ƙarya ƙarya ta zama gaskiya wannan haramun ne a shari'ar musulunci amma in za ka tsaya tsakani da Allah mai haƙƙi ne kai za ka kare idan mutum bai da gaskiya ka ce ni ba zan tsaya maka ba ka je gaba in mutum yana da gaskiya ka tsaya masa din kuma ya biya ka ka ci halal malak don akwai wanda in shi ne hujjojinsa ba za su iya fita ba a gaba alkali kaga za a zalunce shi haƙƙinsa ba zai fita ba amma ya ɗauki lauya lauya zai iya fitar masa da haƙƙinsa zai iya magana a gaban alkali ya kwato masa haƙƙinsa in kuma zaluntansa ake son a yi da zai iya kare kansa ba saboda rauninsa bai saba magana cikin jama'a ba ko bai da ilimi in ya ɗauki lauya lauya ya kare shi a bisa hujjoji na gaskiya wannan ba matsala ba ne kuma ko nawa ya bashi ya ci halal malak domin wakilci ne aiki aiki ya maka ya halatta ka ɗauki lauya to irin wannan yana yana faruwa da yawa mutane su kai ƙara kotu su kasa fitar da hujjojinsu ko dai kwarjinin kotun ko kuma mutum ne mai yawan mantuwa ko dama bai sawa magana ma cikin jama'a ba wani zai kama bari ya ta bari a wurin ila ma a ce to ai wannan bai da gaskiya tunda tunda ga ga ga ga ga ga abin da yake to amma alhalin kuma yana da gaskiya lamari ne na kotu da rashin shiga jama'a to idan alkali ya lakana masa ya ce wala haraj babu laifi amma wasu malamin fa suna ganin kamar kar alkalin ya lakana masa amma dai malam bai ga laifin hakan ba ko kuma ba ga laifin hakan ba in dai abin da ya riga ya faɗa ne zaka tina masa kuma tabbas akwai mujibin din abin da yake wajabta ayi haka wato abin da zai sa aka ko tsimuwa ko kuma mantuwa ko kuma rikicewa ko rashin sabo ya halatta kai amma abin da ya fi wannan shine ya je ya samu lauya ya gaya masa hujjojinsa lauya zai faɗi hujjojinsa yana zaune wannan ya fi masa fita daga ishkali sai ce wa muni al-iftahu lil hukami fi kulli ma yarji'u lil khishami wa muni al-ifta'u an hana fatawa lil hukami ga alƙalai an hana alƙalai yin fatawa fi kulli ma yarji'u lil khishami cikin dukkan abun da yake komawa husuma duk abin da yake komawa shari'a yake komawa kotu to ba yadda alƙali ya fatawa a kansa ba wato duk matsalolin da ana iya jayayya a kansu har a je kotu a yanke hukunci to alƙali kar ya yi fatawa a kai me yasa saboda idan ya yi fatawa zai iya zai iya wa matsalan nan tana da ra'ayoyi guda biyu maganganu guda biyu take da shi kai sai lokacin da ka zo fatawa sai karin jayar da cewa ga yanda abun yake ka ba da wannan fatawan kafin nan ilimin ka ya karu sai ka gane cewa ba haka ne ya kamata ba sai ka zane ya fi zama ingantacce shi fi inganci kawai sai kudin sai aka kawo maka wannan wannan karan kaga da wanda ka ba wanda sai kai hukunci da abun da kai firin jaye a wurin ka ba wancan fatawan naka ba to kaga wanda ya kawo karan wanda ka ba shi wacce fatawan zai ce ka zalunce shi kuma haka mutane dukkan wanda ya san wannan hukuncin zai ce ka zalunce shi amma ka ga idan mai fatawa ne ya ba da fatawa ya canja babu zargi a ciki ai yau ka ce halal daga ba kuma ilimin kai karo ka ce haramun ba matsala da fahimta na halal ne yanzu kuma haramun ne in bai da bai je ya sake tambayan wani malami kaga babu izami a ciki amma alƙali zai lizimta ne zai saka dole ka fitar da wannan abu to tun da haka ne ko duk abun da rikici zai iya zuwa gaban alƙali a kansa to idan an tambaye sai ce je ka tambayi malam wani sai dai idan matsala ce da aka yi ijima'i a kanta babu saɓani ba wanda zai kawo maka wani ra'ayi wanda ba wannan ba wannan zai iya zai iya ba da fatawa to wannan kuma shekaru na mana a sai sa wasu malina suka shirɗanta alkali sai ya zama mushtahidi mushtahidi wanda ya kai kololuwa a ilimi yana iya fitar da hukunce hukunce da qur'ani ko hadisi wasu malina suka ce a'a mushtahidan ina za a same su a samu dai amsalul muqallidi wato cikin muqallidin wanda ba mujtahidin ba ai akwai wanda suka fi ilimi akwai masu ilimi sosai masu bin dalilai na alqur'ani da sunna ko da ba mu mujtahidi bane za ka ga duk abin da zai kawo akwai hujja yana da ilimi mai zurfi to sai a sashi alƙali to ce sa alƙalai suna fatawa to amma ba za su yi abin da zai da shari'a ba yanzu fatawan da za su yi shine me hukuncin tsarki me hukuncin sallah hukuncin zakka aikin haji da sauran abubuwa na ibada na aƙida da sauransu da kyawawan ɗabi'u hakuri waye da sauransu wannan duk zai hukunci ba wani rikici a ciki sai kuma <laughs> wasu matsaloli a aure amma wasu matsalolin a auren kar ya bada fatawa don rikici zai jawo masa haka nan matsaloli a ciniki wanda babu rikici a kansu zai zai bada fatawa abu kaza halal ne haram amma wanda za a iya zuwa a yi jayayya a kai to nan kar ya bada fatawa ya bari sai abun ya zo gabansa ta yadda in yi hukunci ba za a ce ya warware abun da ya faɗa a fatawansa ba shi yasa mai tufatul hukam zai kawo mana babu buka na ciniki da na da na aure saboda mai rikici yana faruwa a cikin su in rikicin ya faru ya za ka yi kawarware kawarware matsala ne amma in babu rikici ya halatta ya halatta a yi saboda haka alkali sai kiyaye dukkan fatawan da zai bayar wanda za ta komawa wato ainihin rikici za mu tsaya a nan gobe insha Allah sai mu karisa wannan babin وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالو ne yake cewa don Allah malam menene hikimar cewa Allah ya yi Isra'i da bawansa maimakon cewa tsarki ya tabbata ga wanda bawansa ya Isra'i zuwa gare shi ya ce menene saƙon da yake cikin haɗe sunan Allah a cikin yin Isra'ili بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to da ka faɗa wanda kake son a yin kama akwai gwaranci a cikin ta shirya qur'ani littafi ne mai fasaha ba kai saka kawo wani magana wanda ya fi alƙur'ani fasaha ba na farko kenan sannan na biyu menene hikimar da ta sa Allah ta'ala ya haɗa sunansa da manzan sama ya ce ya yi isra'i da shi bai ce manzo Allah ya yi isra'i zuwa gare shi ba shine tambayansa saboda shi isra'in da manzo sama yayi ba shi wa kansa ba Allah ne ya masa shi kaga aka ce subhanallazi asra bi Abdi. sarki ya tabbatar ma wanda yayi isra'i da bawansa asra an tafi da kai ne da daddare sara kuma kai ka tafi da kanka to manzo Allah suna ba da kansa yayi isra'i ba an yi isra'in da shi ne domin daga ɗakin kawa da aka ɗauke shi har zuwa baitul maqdis akan buraka aka tsora shi wata dabba ne wanda babu irin ta ma'ana aka tsora shi kaga Allah ne turo mala'ika jibril zai dauke shi da wannan dabba din aka kai shi abun nan baitul maqdis daga baitul maqdis kuma aka haura da shi har zuwa sama kaga ba shine ya kama dokin sai ya tafi da kansa zuwa baitul maqdis ko ya kama matattakala matattakala har ya hausa man bakwai ba kaga duka wannan an masa ne to shi yasa Allah ta'ala ya ce yayi masa Isra'i wato ya tafiyar da shi da daddare daga Baitul Maqdis zuwa zuwa ainihin abuna daga Makka ba zuwa Baitul Maqdis hikiman shine a nuna maka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon shi da kansa za iya masa wahayi a ce ya kama da kafa ya tafi Baitul Maqdis saboda za a haura da shi sama a yi miraji da shi to sai aka sauko musamman dabba wanda za ta ɗauke shi wanda tana kai kafanta iya ƙarshen inda idon ta ya gani kaga karrama shi aka yi sai sa wannan darajar ta zama daga cikin mujizozinsa kuma a cikin dare ɗaya ya je baitul maqdis har ya haura saman saman bakwai ya je sake dawa sai sa kafirai ba su yadda ba suka ce tafiyan wata guda sai a zai a ce a cikin dare ɗaya mutum ya yi ta Allah ta'ala ne ya ɗauke shi ya kai shi can ɗin wannan daraja ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa malam menene hukuncin mutumin da yake shiga facebook da whatsapp a cikin masallaci to indai ba ba indai karatu ka zo ya kamata ka mai da hankalinka a wurin karatunka babu amfani ana karatu kana duba whatsapp ko kana duba facebook domin wannan din farko dai zai ɗauke hankalinka ba za ka ji wani abun da za a faɗa ba ko ka ji shi ka masa gurguwan fahimta zama ba haka bane sannan na biyu kuma ka sani duk wanda yake ganin ka yana jin haushinka duk mai sauraron karatu in ya ga wani yana wasa da wayansa na tabbata yana jin haushinsa to kaga ko jin wannan ya kamata mutum ya guji wannan to ballanta na kuma ka ɗauki waya a kira ka a waya ka ɗauka kaga kana fara maganan nan gaba ɗaya hankalin mutane yana yana kankane kuma ana yi da ma na ga an yi to ya kamata mutum ya kyana in ka zo karatu kamar yadda ni na rufe wayata kirk kai ma ka rufe wayanka in kuma ba ka rufe ta ba ka sa ta a kale ka daina sauraron ta in ka fita wa ya kira ni wani ya kira ni wani ya kira ni sai ka kira shikenan ba za ka ba wa rayuwarka gaba ɗaya waya ba wannan kuskure ne a ce kai baka da wani wuri lokaci da za ka rabu da ita kullum duk rayuwanka kawai waya baka da baka da time din wani abu ko duk abin da kake an kira ka za ka iya ɗauka ko za ka iya shiga facebook ko whatsapp ko me kake yi ya kamata mutum ya canja wannan waya ba wani abu bane ko ba ita za ka iya rayuwa amma ka ɗauke ta biyan bukata ne kawai idan kana yin wani abu ko ana kiranka ka rabu da shi in abun mai mahimmanci ne in ka gama sai ka kira ko kai filashin in baka da kuɗin kiran ka dinga ajiye na filashin a wayanka sai kai filashin sai a kira ka to balantana watsau da zaka samu abu a ajiye su zo kuma a ce a masallaci zaka zo kana kana shiga kana dubawa to gaskiya wannan zai hana ka fahimtar karatun kuma zai taba maka mutuncinka Allah ya samu nashi. Ita ya halatta sa waɗana inkiya Khalilullah sai dai khalil din ne amma khalil ka kai annabi ibrahim ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayin kai haka ai ina ganin ka ka kauce gona da ilimi ka ce khalil kawai badadi dadi kaga sai zama badadin ka ko ba dadin wani <laughs> amma ka ce khalilullah ah. ce malam mutum ne ya saki matarsa <clears throat> bayan ta gama idda ta zo karban takarda sai ce mata ayya mai da ita ita bai gaya mata ba amma dai ya gaya wasu daga cikin yan uwansa idan ya mai da itan kafin ta gama idda kuma ya gaya wasu shikenan matarsa ta koma ko da ita bata ji labari ba sai bayan ta yi jini uku don ba zan ce bayan ta gama idda ba domin an riga an katse idda saboda haka za ta koma gidansa matukar yana da shaida akan wannan shi mm. malam menene hukuncin wasan kwallon kafa da kuma daukar sa sana'a a addinin musulunci to ai malamai mun sha bayani mu ma malamai sun yi magana kwallon kafa tana zama halayen ka dauke ta nishadi ne Barata ana ta ana ka sallah ba barata za ka so kafure ba ba za ka barata za ka mugunta ba ko makamanci irin wani so galibi abin da ya waye kwallo shi ya haramta kwallo ko kallon ta kake yi za ta iya hana ka sallah ba ka iya tashi ba ka je kai sallah in yin ta kake ma haka wanda suke tashi ma kafin magariban za ga sai dab da magariba ya su taso kafin su zo gida su wanke su su yi alwala an gama sallah to haka nan in ka ɗauke ta sana'a nan ma ka shagaltar da kanka ka shagaltar da kanka da wasa to kuɗin da ake bayarwa ne ma ne suka yi sabani suka ce za ka iya cin so suka ce a'a ka ba da su fi sabilillahi kai aikin addini da su to ga dai akwai matsala kenan so bai kamata ni ka a gani na mutum ya ɗauki ƙwallo sana'a ba ne kuma dai sa ka so kafurai kwarai idan ka shagala da maganan ƙwallo don kafurin sun fi musulman iyawa yasa galibi su suke nasara idan ana ƙwallon duniya to kaga yake ji kana son su to kaga wannan kuma zai maka illa imanin ka na'am ce malam mutum ne yake da al'aura yar karama ya halatta ya je asibiti domin domin neman ta karu ya halatta wannan inda za a iya yi akwai magunguna da ake sha a yi wanda yake girmama al'aura in ya samu magani <laughs> da bai zai cutar da shi ba ba laifi ya je wajen likita idan akwai aikin da likita zai masa al'auransa ta girma wannan yana da kyau matukar ba ba zai ja masa illa ba na'am ita malam dangane da matar da ta kai karan mijinta cewa sun sadu kuma ta rasa shaida shin za a iya amfani da likita don a tabbatar da cewa ya sadu da ita ko bai halatta ba ah, mu ba ma amfani da wannan shi shari'a musulunci akwai abubuwa na zahiri da take amfani da su amma ba za a amfani da shi na baɗi ne ba misali yanzu ta kai kara sai aka ce abin nan ya sadu da ita yace bai sadu da ita ba ka san mun ce idan har suka sake labule ko suka kulle daki ko da basu kwana ba ko da rana ne ta samu shaida ɗaya ta rantse kawai ita ne fi shi gaskiya don yana da wuya mutum da amarya sai shiga ɗaki ya kulle a ce basu sadu ba shari'a ta ɗau wannan kawai in ko aka rasa wannan babu to kawai asali shine ya zama bai sadu da ita ba basu tare ba ba inda suka haɗu suka shiga ɗaki ko zai zama daga shi sai ita duk babu bayan an daura aure to kawai bai sadu da ita ba don al'asu fil umuri al'arida al'adam asalin duk abin da yin sa za a yi to bara a sai an yi shi ba sai akwai yakini babu yakini a ciki sai kawai a ba ta rabin sadakin amma a ce wai a je wajen likita wai ya duba farjinta cewa sun sadu ko ba su sadu ba me ya kai wannan sannan idan ya duba shi likitan wa ya ce maka adali ne wanda zai iya yin adalci ya kai a karbi shaidan sa ma tukunna shi wannan likitan da za a karbi shaidan a ce sun sadu sannan alaman saduwan ba wani abu zai iya faruwa a farjin ta nuna kaman alaman ta saduwa ina ake da yaƙini babu wannan yaƙini so wani abu daban dai wanda bai shafi kotu ba in akwai buƙatan aje a duba sai a duba amma banda abin da ya shafi kotu ka alƙali ba zai amfani da wannan ma sai dai irin wani abubuwan sukan dan zama alama na gaskiya a matsawa mutum ya faɗi gaskiya bai ga ba shi kenan misali yanzu barawo ne ya yi sata a wani shago ko a ofis ko a ɗaki ko a masallaci a sai akwai kyamara tana nan tana ɗauka bai sani ba sai aka sai kyamara ta nuna shi sai aka je aka kamo shi aka ce ya yi sata to aka nemi shaida aka resa yanzu kemaran nan za ta iya zama a matsayin shaida gashi an sa bidiyon kuma zai nuna in hoto aka ɗauka zai nuna shi sai a yanke masa hannu ba zai taɓa zama haka ko da ko an kawo mutum dubu suka duba kemaran a matsayin shaidunsa adalai a matsayin shaidun ya yi sata ba zai zama hujja ba sai dai zai iya zama alama na wanda za a matsa masa a fora shi har ya yi itirafi da kansa ya yadda cewa ya yi wannan sata ne. in kuma ya ke yadda duk dabarun da aka bi an bi bai yadda ba dole a jale shi domin wannan ba garanti ba ne bidiyon ana iya haɗa shi yayi ana iya haɗa bidiyo hoto ana iya haɗawa a nuna maka gashi kana ɗaukan kuɗi a aljihun wani kuma ba haka ba ne hotuna nawa aka haɗa ba kuna gani ba to shi yasa musulunci a shari'ar musulunci ba za a yadda da irin wa'in irin abubuwan ba saboda haka alamu ne dai wanda alkali zai matsa hannu ko gaskiya za ta bayyana amma ba zai dogara da su ya yi hukunci da su ba na sai wanda yake cewa <clears throat> mara na samu karuwar ɗa namiji kuma ya maka takwara na samu su shek abubakar buktar na roƙonka tare da wato ɗaliban wannan majalisin su yi masa addu'a Allah ya sanya masa albarka tare da 'ya'yan musulmai baki ɗaya. To Allah ya masa albarka. Allah ya raya shi rayuwa ta addini. kuma Allah ya sa fi ni ilimi da tsoron Allah ubangiji ta Allah ya ba wa mahaifiyar lafiya Allah ya masa albarka wanda suka nemi addu'o'i Allah ya musu bukatun suna alkhairi masu takwarorin suna da yawa dukkanin su Allah ya yi musu albarka takwarorin gaba daya Allah ya raya su rayuwa ta addini kuma Allah ba su ilimi fiye da nawa da tsoron Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين